a cikin ido ake tsawuriya. Fairi aboda Allah ya, ɗan ƙuran, almajiri bara, saboda Allah. Ba wani tsari ne ba ya ce ‘ya'yanmu su dinga bara. ‘Ya'yanmu tilas ne a gare mu tamkar tsauriya a ido, mu haifi ‘ya'yan masu tarbiyya mafi a ara, mu daina na yi sa da su su yi yanci shine mafita ga dukan al'umma zama lalle a ce babu shakka ilimi shine ƙashin bayan samar da kuma bunƙasa ci gaban kowace al'umma haka kuma jigo ne wajen cimma nasara ko akasin haka a rayuwa don haka kulawa da ilimi tun daga ƙuruciya ginshiki ne na kafuwar al'umma. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barka mu da saduwa da ku a wannan sabon shiri mai suna tsauriya wanda masu iya magana ke cewa tilashin ido, shirin da hukumar samar da ilimi bai ɗaya tun daga tushe wato ubic ƙarƙashin shugabancin dr hamid boboy ke ɗaukar nauyin kawo muku tare da ni habibu barda muhammad wannan shiri na tsawuriya shine da ke magana kan batun ilimi kuma a cikin wannan shiri da waɗanda za su biyo baya za mu mayar da hankali ne kan tsarin karatunmu na gida da kuma almajiranci. A shirinmu na wannan mako, wanda kuma shi ne shiri na hudu, wanda muka yi wa lakabi da hannu ɗaya, wanda masu iya magana ke cewa baya ɗaukar jinka. A cikin shirin, za mu duba irin rawar da ya kamata masu ruwa da tsaki su taka wajen inganta tsarin karatunmu na tsangaya da kuma rage barace-barace na ƙananan yara. ya A baya dai mun ji yadda iliminmu na tsangaya wato karatun allo ya samu ta goma shi wanda ya nuna irin rawar da jama'a suka taka a can baya. To a yanzu kuma fa. shin ya abin yake? To, amma yanzu nauyi ne da iyaye kamata nauyinsu ne sun guje ma wannan nauyin. Mutum ya auri mata hudu mata uku, ‘ya'ya talatin, ‘ya'ya arba'in, yana ta ɗibawa kawai na ba da an tafi da su almajiranci. Wannan kawai ya isa Allah ya fushi da mu. Duk inda ka shiga, ni rabi zamana a nan boci rabi zamana a Abuja. Duk inda ka shiga a Abuja in ka kama hanya daga nan boci za ka tafi Abuja. Tun daga na Bordo har ka je sabon wuse kaga ka wuce Jos, ka wuce Nasarawa, ka wuce Akwanga, Kyafi sun yanya su karishi su su masaka ka shiga garin Abuja su AYA ka nausa ka yi gungu gungun almajirai ne kawai da ƙafa tun daga nan boci har ka wuce ka tafi silija ka je ka ga zangonsu a silija ka wuce kama ka yi su gwagwalada kama ka yi su kuje kama ka yi abaji kana ganin wannan mai zai haifar wa, al'umma babu abin da zai haifar wa al'umma sai dai koma baya sai ina so in gaya maka cewa wannan al'amari ya yi kontributin wa maganan boko haram ya yi kwantributin maganan kinnafin herdsman da sauransu. Godiya muke yi Malam Ahmed Rufa'i Baucin Bauchi. wannan aiki na kowa ne matsalolin kar da su hauhawa mu taimaki tsarin almajiri ya zamo tsari mai gwanin birgewa. Tsawar ya ji shin ido almajiri da abin tausayi mai bibiya akwai malamai da ke dukansu su ba su siyo aikin wuya waɗansu idan sun nemo abinci a kwace wayo duniya karatun allo ba shi da aiwa akwai gyara ne na natawa ya ido ina mafita ya'ya yana dole sai shiri ne wanda hukumar ubeka ta ɗauki nauyi don tallafa bunƙasa karatun allo har islam ya yi karfafa dama ba shakka hukumar obek ta saba hakan don wallafa tsarin ilimomi da zamanantarwa da kulawa ba wai ne ba yaran masu tashi cikin ilimi da mutunci ba karya ba ne wannan tsari na ubek ne domin wayarwa mun gane tarbiyyar 'ya'ya na bin iyaye kar da mu kai su wajen yanzu kuma bari mu koma hukumar tamu ta UBEC mai samar da ilimi bai ɗaya tun daga tushe ta ƙasa mai ɗaukar nayin wannan shirin. Wannan hukuma na ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar tallafawa ilimi a ƙasar mu Najeriya. A ƙarƙashin wannan hukuma akwai sashe na musamman da aka ware domin kula da ilimi na tsangaya wato karatunmu na allo wanda ke lura da wannan shiri da muke kawo muku. Bugu da ƙari a 'yan shekarun nan ana samun yawaitar yunkurin shigo da tsarin karatun tsangaya cikin tsarin makarantun zamani a Najeriya. Jihohin yankin Arewa da dama kamar jihohin Adamawa da Neja sun fara tsarin shigar da karatun Allahn zuwa makarantun zamani na gwamnati da ake da su. A shekara ta da tara, jihohin Sokoto da Zamfara suna da almajiran da suka ninka ɗaliban da ke makarantun zamani sau uku, lamarin da gwamnati ta kalla a matsayin gagarumar matsala. Idan muka koma baya, a shekarar goma an faɗaɗa tsarin ba da ilimin bai ɗaya na hukumar ta UBIC zuwa haɗa shi da shirin taswirar bunƙasawa da shigar da karatun makarantun tsangaya na ƙasa inda aka ware kuɗaɗe masu yawan gaske don buɗe ɗaruruwan makarantun allo amma fa na zamani. An ɗauki nauyin samar da makarantun ne da kuɗin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da Bankin Raya Musulunci wato IDB. a kan kuɗi naira miliyan casa'in da takwas. dabarar yin hakan na da nufin dakile kangarar yara da kuma shigar da su boko haram da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a shekara ta 2013 an gina makarantun islamiyya har guda 124 Wannan shiri bai tsaya nan ba domin a shekara ta 2015 hukumar kula da ilimi bai ɗaya tun daga tushe wato UBEC ta rattaba cewa manufar shirin ilimin almajirai shine sanya tallafin karatun allo a cikin tsarin shirin ilimi tun daga tushe na ƙasa ga dukkan yara don kawar da bara da kuma ɗaukar nauyin shigar da su cikin tsarin ilimi a zamanance ga yaran arewacin Najeriya. Rahoton ya nuna cewa yara za su iya ci gaba da koyon karatun Alkur'ani, amma shirin yubek na bai ɗaya na ƙasa zai kuma ɗora su a kan tafarkin samun sanin makamar aiki da gogewa domin taimaka musu su saje da sauran al'umman Najeriya da kuma tabbatar da cewa sun ci gajiyar basirarsu. To shin ko ake ganin fa'idar wannan tsarin da kuma tasirinsa? Ai wannan ra'ayi kamo tuni mun riga mun fasa kujin da ke cikin mu mun faɗi ra'ayi mutum tuni. Dama ana neman mudun masu zangayen mu amince mu ba da haɗin kai ko? To alhamdulillah ina tsammanin ba za mu ce duka ba amma casa'in da biyar malaman tsangaya na jihar ta Bauchi. sun ba da haɗin kai sun yarda kuma sun da wannan tsare-tsare a shigar da karatun zamani a cikin karatun addini ɗin domin shi wannan karatu ai wani hikima ne wanda eh, karatu ne na sana'a wannan ba wai wani abu ne mara kyau abu ne mai kyau abu ne mai kyau abu ne na hikima mu kuma muna zaton zata mutanen tsangaya duk mumine kuma ga shi annabi ya ce alhikmatu ralatul mumini annama wajadaha akazaha hikima wani bacaccen kaya ne na mumini duk inda ya samu abinsa kawai sai dauka, ɗauka. To saboda haka wannan mun karɓa, mun karɓa kwarai da gaske kuma muna shirye da za mu ci gaba da karɓa ɗin. Amma dai a gyara, amma a gyara. Wanda suke da ruwa da tsiki a cikin harkan nan ta tsangaya to lalle a dinga tuntuɓansu a sa su a cikin tsare-tsaren nan. To in ana so a yi nasara. Tarbiyyar 'ya'ya na gun iyaye kar da mu kai su wajen ruɗewa. Sawar ya ji lashin Wannan yunkuri bai tsaya a nan ba, domin manufar a nan ita ce, tunda almajirai ɗaliban waɗannan tsangayu ba su samun tsarin ilimi na zamani, wato kamar lissafi, kimiyya da fasaha, turanci da sauransu. Akasari ba su samun horon da za a ɗauke su aiki bisa wata haƙiƙanin ƙwarewa. Najeriya dai ƙasa ɗaya ce, amma kuma al'umma daban-daban. Amma rashin ilimin zamani shi ya sa ɗaliban makarantun tsangaya kurum ake sani da barace-barace da yawo kan tituna sauran abokan zamanmu na yi musu kallon marasa amfani a cikin al'umma don haka suke fuskantar ƙalubalen ƙyama da tozar taswa. wasu na kallonsu a matsayin fitila ko wata jangwangwama ga al'umman najeriya bisa wannan tsari alaramma shin yaya kake gani da alamun wannan tsari zai bari a yi wa ɗaliban tsangaya adalci a cikinsa da kuma zamantakewarsu da sauran matasan ƙasar nan. su kansu yaran nan lalle akwai bukatan kar a lura cewa wai iyayensu kawai iyayensu me yasa iyayensu ba su yi ai da na kowa ne kuma na hukuma ne duk 'yan ƙasa ne kuma suna da haƙƙi a arzikin ƙasa to kamar yadda ake tallafa a makarantun boko kaga dai boko makarantar boko ai ginin na gwamnati ne kuma kamar yadda muka tashi muka sani da akwai kujeru akwai bencina da makamantansu to duk su ma waɗanda ba a taɓa musu wa makarantun tsangaya a jarraba a gwada mana a gani Allah dan aka yi za a samu kyakkyawan abin da ake bukata ana kula da su ina nufin kamar eh, asibiti ya zama kowane mai makaranta mai tsangaya mai almajirai a ba shi wani kati wanda in yaronsa ba shi da lafiya wanda zai kai asibiti na hukuma na gwamnati ga shi wannan almajiri ne ba da lafiya a ba shi magani kyauta to in aka yi wannan in Allah ya so ya yarda to sauran abubuwan da ya rage dan ilimi yana buƙatan abu da yawa madadin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri wato hukumar samar da ilimi bai ɗaya tun daga tushe wato UBEC da kuma wanda ya rubuta shirin a turance Ladi Hassan Kobe. Nasiru S. Gongozo na Kano shi ya fassara wannan shiri sannan Yakubu Liman ya tsara shi. Da kuma kamfanin Sahab Corporate Services wanda ya kawo muku shirin. Ni Habibu Barda Muhammad da na yi bitar shirin na kuma shirya na gabatar nake cewa mu da ku makon gobe idan Allah ya kai mu sai an ji manku bisalam mu kyautata tsarin sa a nema na samu sahimma eh. mu daina kai ƴaƴan mu bara har sai mun shirya zama eh. na yanda za mu kula da su su zamo madubi gun al'umma tsabara tabara zafin rana ba ta kalmarin su yana kuna ga gaskanci ga kuma yin wahaba jama'a mutuna